Nej, weil den ganzen Nebas. Aber gut, in Amerika mag die Frau keine Stelle. Eh, guck mal. Frau keine Stelle, oder? An suka zo ba ka hanci da sun yare da yan yawuce ba su san me aka yi. Buraya yakıyorsun. Şey